Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Yau talata ake fara taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 78 a birnin New York, wadda ita ce kawai haɗuwar da ke baiwa kowace ƙasar damar bayyana matsayinta gaban wannan majalisa. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Salam irfi Hausa Abdulkarimu Luluka da zaki mata mai. To gaskiya wannan taron sai mu ce kawai dai an haɗu ne kawai a busa hayaƙi da shayi kawai a tashi a watse domin wannan taron ƙasashen nan na majalisar ɗinkin duniya manya-manyan ƙasashe su suka hana ƙasashenmu na afirka ci gaba domin in ka duba fannin tsaro ma a ce akwai majalisar ɗinkin duniya tana yaƙi da ta'addanci amma komi ba su aikata ba komi yana ta faruwa a afirka amma ba su ce komi ba to kaga wannan yana nuna muna kawai ƙasashen nan kawai ɗiba arziki ne kawai suke suna ma 'yan afirka wayo kuma in ka diba ɓangaren kasafin kuɗi na shekara in aka fidda wanda ake warewa jin daɗin shugabanni ya fi na gina ƙasa kuɗaɗen da ake warewa to kaga wannan yana nuna kawai ana dai zagon ƙasa a harkar suna na ansa albasari abu afan angon fatima da ke nan cikin garin fatiskum jihar yoban tarayyar najeriya muna godiya sosai a rafe hausa to tabbas wannan in haɗuwa da majalisar ɗinkin duniya suke yi a duk shekara-shekara to muna fatan dai alƙawura za su cika duba da za ka ga yanayin taɓarɓarewan abubuwa a nahiyoyi daban-daban ko da a nan nahiyar mu ma ta afirka za ka ga taɓarɓarewan tsaro taɓarɓarewan dai masana'antu ta barbare dai dukkanin dai wasu abubuwa wanda za ka ga cewa 'yan ƙasa suna mora gaskiya abubuwan nan sun taɓarɓare to muna fatan dai wannan zama da za a fara yi a yau talata allah ya sa a kamo bakin zaren yanayin yadda za a ce dukkanin sassa na duniya sun amfana da wannan zama da za a yi allah dai ya ba mu nasara a dukkanin abubuwan da muke bukata na alkhairi naku Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskum jihar Yoban tarayyar Najeriya na gode. Radio France International mai albarka mai magana Comrade Ahmad Afansi Bajoga daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. To muna godiya bisa dama da kuke bamu don tofa albarkacin bakinmu. Hakika dangance da wannan taro da ake yi na Majalisar Ɗinkin Duniya kashe na 77 to za mu iya cewa ƙasashe suna dai daidai gwargwado na wajen cika alkawura da aka ɗauka a yayin ire-iren waɗannan tarurrukan gaskiya a ƙasashe masu tasowa waɗannan alkawuran baya cika ko in ce ma ba ma a yin ana dai zama a yi shi a tattauna a ce gashi gashi gashi ga kamar amma na kuma fa ba a yin sa a zahirance to muna mu da su cewar wannan abun da suke fa bai dace ba kuma ya kamata duk lokacin da aka zauna aka yi irin wannan aka ɗauki alƙawuran nan ya kamata a yi ƙoƙari a cika shi wannan shine dan gudunmawa ta a takaice kwamarar Ahmad Afansi Bajoga. rediyo faransa mai magana aminu ali Garga na dogon karfe daga jihar kano gaskiya ne irin wannan tarurrukan majalisar ɗinkin duniya an yi bila adadin ta amma ni abin da ke damuna ga kasashen afirka kamar ba sa gane kasashen waje saboda kullum inda za a zauna irin taron majalisar ɗinkin duniya nan wasu abubuwan kan muradun kasashen arewa ne kawai su babu abin da kasashen afirka suke ribanta game da wannan irin tarurrukan saboda kowane lokaci zaka ji an ce za a tallafa to shi shikenan mu kasashen afirka mun ci gaba da zama kenan kawai mu kasashe a dinga tallafa mana ba za mu nemo abin da za mu zauna da kafafunmu ba ya kamata kasashen afirka mu zauna mu gane fa wani fa ba zai taimaka maka ba ka yi kokari kawai ka nema wa kanka shi ne mafi alkhairi saboda wannan yawancin taimakon da muke karbowa daga ka wasu kasashen da kaga duk shi yake jawo mana matsaloli saboda haka ina kira ga kasashen Afirka da su yi kokori su yi wa kansu abin da za su zauna kansu ba sai sun nemi tallafi daga wani wuri ko ko wani ya zo ya ma ba na gode rediyo faransa mai magana Aminu Ali daga jihar Kano gidan radio faransa gidan radio mai albarka mai magana ibrahim gani gaji daga maiduguri najeriya Mu taron mu na taron da ake na Majalisar Ɗinkin Duniya a gaskiya mu 'yan Afirka ba mu ga moriyan wannan taron nasu ba. Da wannan karo na 78, to a cikin karo na 78 ɗin nan ba wani alkawarin da aka ba Afirka aka biya buƙatar wannan aka cimma wannan buri babu shi. Ko yaushe za a zo a yi taron ne a yi maganan baka a tara. In ji hausa suka je maganan teburin mai shayi. wallahi idan ne suke suke watsewa saboda haka mu abin da muke so duk abin da aka kudura wajen komin kankanta abin a aiwatar da shi mu gani amma sai haɗu abu babba kuma wallahi sai kaga an zo an watse an bari ba za sa sake maimaita abin ba har wani shekara zai dawo saboda haka muna fatan alkhairi wannan taron da za a yi za a samu biyan bukata. Aliyu Muhammad S. Fulani Marada daga jihar Zamfara. Radio Faransa dangance da wannan taro da Majalisar Dinkin Duniya ke yi a Amerika da Zuma tallafa ma ƙananan ƙasashe masu tasowa. To sai mu ce Allah sa mu gani a ƙasa. Amma fa ya kamata Majalisar Dinkin Duniya ta sani ta jima tana yin ire-iren waɗannan tarurruka domin tallafa ma ƙananan ƙasashe. Amma har zuwa yanzu babu wani tallafi da waɗannan ƙananan ƙasashe za a iya cewa sun amfana da shi ya. Kuma gaskiyar magana Majalisar Dinkin Duniya kowa ya sani ta gaza a ɓangarori da dama. Amma muna fatan za ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin ta ɗauki matakai da suka dace domin dawo da ta kamar yadda take a da domin dai a da majalisar ɗinkin duniya tana taka rawa wajen kashe wutace da dama da ke tasowa a ƙananan ƙasashe da mamanyan amma yanzu za ka ga rikice-rikice sun yi yawa a ƙanana da mamanyan ƙasashe kuma majalisar ɗinkin duniya ta gaza yin komi a kai Radio Faransa mai albarka sunana Amar Soja dan nijar ne mutumin tsamkaka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers Capital din Libya. Mun gode da wanga maudu'i na yau da kuka bamu wannan babban taro wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa za a yi shi a birnin New York na kasar amurka E, eh, wanda ƙasashe masu hannu da shuni za su taimaka ma masu eh, wanda suke ƙasashe suke tasawa. To muna fatan dai eh, a ƙata cimma ruwa. eh Allah ubangiji ya sa wanga taro a yi shi lafiya a kare lafiya kuma Allah ya sa taron da za a yi za a yi taron ne abin da ya kai su za su yi shi ne ba taron shan shayi ba ba a yi kawai a watsi ya Allah ubangiji ya sa duk alƙawalin da suka ɗauka manyan ƙasashe masu hannu da shuni su cika eh, su kuma ƙasashe masu eh, masu rauni wanda suka je sai su haɗi bukatunsu eh, domin ƙasashe masu hannu da shuni su taimaka musu ba ra'ayi na kenan ku tashi lafiya. Ana shafa ana tare da sashin hausan radio france international cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajarmu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba kwamarar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga nan jihar zamfara to alhamdulahi game da taron majalisar ɗinkin duniya wanda ake ci gaba da yi a new york kuma alhamdulahi mai girma shugaban kasar najeriya sanata bola ahmad tinubu yana cikin waɗanda za su gabatar da jawabi a yau to muna fatan dai mai girma shugaban ƙasa jawabin da za mu ji ya kasance a shaida ma duniya irin matsalolin da najeriya suke ciki musamman abin da ya shafi harkar tsaro abin da ya shafi harkar tattalin arzikin ƙasa domin tsakani da Allah duk da ba a sare ba to matsalar tsaro a Najeriya ta kai duniya ta san abin da muke ciki musamman mu kasashe musamman mu a jihohin mu na arewa so ya kamata ya kasance in har duniya ma za ta shigo cikin matsalar gado domin a kawo karshen ta to ya kamata duniya ta sani kuma wannan shine daki wanda ya kamata ya kasance mai girma shugaban kasa cikin jawabin ka ka haɗu matsalolin da duk Najeriya take ciki mai magana shugaban kungiyar muryar talaka rashin karamar hukumar mani jihar katsina najeriya taron da za a gabatar a birnin new york na majalisar Dinkin duniya tare da manyan kasashen duniya da kuma kasashe waɗanda suke masu tasowa da kuma kasashe masu bukata to kuma a maganar da ake cewa za a tattauna abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci daga ciki ta za a yi za a ciyar da duniya gaba cigaba mai ɗorewa da kuma samar da yadda da juna a tsakanin kasashen duniya to wannan nake ganin cewa abu ne wanda yake da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa saboda manyan kasashen duniya suna yi ma kasashe matalauta alkawali ba sa cikawa to kuma babu da za a yau kamar alkawali baka cika ba gobe kamar alkawali baka cika ba kuma in yadda da kai kuma su kansu manyan kasashen duniya din babu jituwa babu ainihin amana babu sanin ya kamata a tsakanin su saboda haka wannan abu ne wanda yake mai wahala amma muna fatan cewa muddin ana son a samu cigo mai dorewa da yadda da juna to dole alkawalan da ake yi ma kasashe masu tasowa matalauta a rika cika wa'annan alkawalan ana yi masa abin da ya kamata na gode ku tashi lafiya Sashen Hausa rediyo Faransa International mai magana mai lambu mai Arsenal karofi lafiyar jihar Nasarawa. To, game da taron da shugabannin kasashen duniya da su yi a ainihin um, majalisar ɗinkin duniya nan gaskiya mu bai zama da mamaki ba. To, mu fatan za mu yi shine ya kamata ce cewa shugabannin kasashen Afirka su je su tattauna musamman yadda ake fama da tattalin arziki da wasu abubuwa ta barbarewar tsaro da sauransu bayan haka na akwai kasashen afirka kanana wanda ba su kai wasu matsayi game da ainihin manyan ba su ma ya kamata su tattauna game da su saboda yadda suke fuskantar wasu matsaloli domin manyan kasashe su taimaka musu saboda fuskantar wasu al'amuran da suke fama da shi Allah ubangiji sa a yi taro lafiya a watse lafiya taro kuma ya haifar ma kasashen Afirka manya da ƙanana alkhairi mafi ɗorewa. Sashen Hausa Radio France. na Rabiu Nuhu na Bukka. daga karamar hukumar Bakori da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Muna godiya da irin damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakin mu a dukkanin shirye-shiryen ku ne da kullum. Hakika taron kolin majalisar ɗinkin duniya wanda yake gudana a birnin New York na shugabannin ƙasashen duniya karo na 78 sai dai mu ce to Allah sa ba taro ba ne taron shan shayi a watsi domin a baya an gudanar da ire-iren waɗannan tarurruka wanda su shugabannin ƙasashen duniya wanda suka ci gaba suna ɗauka alƙawura daga ƙarshe kuma ba sa iya cika alƙawuran wani lokacin kuma wasu daga cikinsu za su ba da alkawuran wanda su kuma ainihin ƙasashen masu tasowa su kuma ba za su yi amfani da wannan taimakon da aka yi masu ba domin gina ƙasarsu ko kuma gina al'ummominsu to da karshe dai mu dai fatan mu Allah sa wannan taro da suke yi ya zama alkhairi ya zama sila kawo ƙarshen waɗannan koma baya da duniya take fuskanta musamman a ƙasashen mu na Afirka muna yi muku fata alheri muna godiya da irin damar da kuke ba mu Rabiu Nuhu na buka da karamar hukumar bakuwar ku tashi lafiya Radio France International Suna na mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya yau ne za a buɗe babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 78 wanda shugabannin duniya za su halatta daga cikin shugabannin akwai shugaban ƙasar najeriya a asuwaju bola ahmed tinubu ciyaman na ƙungiyar ecos ya kamata a asuwaju bola ahmed tinubu daga cikin jawaban da zai yi a babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya taɓo matsaloli daban-daban da ke shafuwar yankin ƙasashenmu na afirka musamman a nan ƙasa ta Najeriya matsalar 'yan Boko Haram, 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane, matsalar juye-juyen mulki, yaƙe-yaƙen da ake a ƙasashenmu na Afirka ya kamata dukkan matsalolin da na shafi ƙasashenmu na Afirka a Suwaju Bola Ahmed Tinubu matsayi ne na ciyaman na ECOWAS ya kamata ya faɗa ma waɗannan manyan ƙasashen duniya cewar muna da buƙatar tallafi domin akwai ƙasashen duniya daban-daban waɗanda ke da waɗannan matsaloli amma ba za su faɗi ba kada a ɗauki cewar sun kasa. assalamu alaikum irfi hausa sunana musa jano dan nijar mazaunin umara na cikin jihar saba a kasar libya ni ra'ayi na dangane da wannan taron da ake yi a kasar amurka na shayo matsalolin da duniya take fuskanta mu a nan yankinmu na afirka ne yake da wannan matsalar afirka mu ne muke da wannan matsalar tsaro matsalar tattalin arzikin wato mu kuma gwamnatocin mu har yanzu sun kifalga sun dogara ga tura su ringa musu rubuce-rubuce alƙawulan da ba sa cika ba su ringa jiran majirashi maimakon su gane su kafa wata ƙungiya a ƙasashenmu na afirka wanda za su gano ya za a yi abin a shayo kan wannan matsalar ba a yi shi a rubuce ba a yi shi a aikace ƙasashenmu na afirka sun isa wasu matsalolin duka su kawar da su ba tare da sun waiwai wasu tura ba in dai za a ɗauki mataki a aikace abun ba sai an tsaya an saurari tura tuko tura ina ba abin da ya shafe su fatan mu dai Allah zaunar da kasashen mu lafiya to madalla mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukur da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura. Naku, na Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.